وصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أخوانا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani goma ga wata ramadana na shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa مدينة ashirin da biyu ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya daga masallacin jami'ar abubakar ta bawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin suratu yusuf alaihi salam yau za mu tashi daga aya ta talatin mu karanta zuwa abin da ya sauwaka allah ya mana muwafaka mu karanta daidai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

قليلا وقال اخرج عليهم فلما ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wa qala niswatu fil madina sai waɗansu mata da ke cikin gari suka rika cewa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi matar azizu tana neman dan gidanta da lalata alhali shi ba da sonsa ba qad sharafaha ubba haƙiƙa so ya yi mata nisan da har ya keta wato zuciyarsa inna na hafi dalalin mubin lalle mu muna ganin ta a cikin fata mabayyana falamma sami'at bi makrihinna yayin da ta ji wannan makirci nasu Allah yake arsalat na sai ta aika musu da goron gayyata wa a'tadat lahunna muttaka kuma sai ta tanadar musu da wani wurin kishin gida domin cin abinci wa ta kulla wahidatin min hunna sikina kuma ta bai wa kowace daga cikinsu wuka ta rike don ta yanka da kanta wa qalat sai ta koma ta shirya yusuf sam sai ta sai da shi kukuru kukuruci na fita karace a tsakaninsu sai ku yi fito ya walan mara ainihu yayin ko da suka ganshi Allah ya ce falan mara ainihu akbar na sai suka girmama al'amarinsa har ya wuce iya tsammanin tsammaninka wa kaffara aidiyahunna har suka yayyanke hannuwan wa kunna hasha lillah suke cewa subhanallah Sarki ya tabbata da Allah ma hada basharan wannan dai ba dan adam bane in hada illa malakun karim wannan ba kowa bane sai mala'ika cikin masu darajar cikin mala'iku qalat sai ta ce fa zalikun allazi lumtun nabi wannan shine yaron da kuke zargi na akan ka ولقد راودته عن نفسي حقيقة ناني ليش ناني ليش أكنت فتعظم أما يا كامل يا رجع زياجي يا كامل كنت جنا ولئن لم يفعل ما أمره أما نارا ما تقدر يا رجل جي أبن لك أمرك سبا ليسجننا ذا كل شيء أبن ولا يكون من الصاغرين kuma tabbat sai ya zama cikin kaskantattu Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa labarin da aka nemi ya kuya ya bayyana sirrin da aka cewa annabi yusuf a'rif an haza shi yayi shiru ya kame amma duk wani sirrin magana a duniya in ya wuce mutum biyu in ya wuce daga kai ya je zuwa second party to zai iya wucewa ya fita kana da tabbas a kan kanka ne kadai a kan labari ka san baka gaya wani ba amma baka san sakon fati ya ya kare Ba muna da tabbacin annabi yusuf ba zai faɗa ba amma ba mu da tabbacin ta ina magana za ta fito ta yi ta fito daga wurin ta ita da kanta saboda yadda mata suke a kan sirri za ta iya samun ɗan uwarta suke zan gaya miki wani sirri kar ki gawo kowa na yarda da ke in ba ke ba ba zan wa kowa ba sai ita wanda aka ga mata ta ta samu ɗan uwarta ta ce zan gawo ko ni sirri amma an ce ka gawo kowa ba ka ce ma ka gawo kowa saboda ta yarda da ni ya sa ta gaya ba ka yarda da ni da ke kaɗai ya sa zan gaya miki abin da sai da aka yarda da ni aka gaya mu. kin ji kin ji abin da ya faru da a aziz to ita ma wancan sai su je ta samu wanda ta yarda da ita haka za a yi ta yi har ya zama wakata ne su wasu fil madina labari ya shiga gari to san kuma irin wannan labari yanda yake kamar wutar daji za ka duk inda mata suka zauna a majalisa ta tasu ta gulma ba a da abin tattaunawa sai wannan abun kunya wannan mace ta bayar da mata wannan mace ta yi abun kunya imra'atul aziz kun ji fa matsayinta imra'atul aziz matar aziz al-mitwa ismul jam'i ne na al-mar'a mace idan aka tara su sai a ce al-mitwa in aka ce gaba ɗaya su sai a ce al-nisa amma al-mitwa wani adadi na mata ismul jam'i ne la mufrad da lahu min lafzihi fil madina bi ma'ana fi madinati masr a birnin masar wanda ya nuna cewa kasar masar tun da birni ne tun a wancan lokacin na ce muku mun je can gaba za mu yi bayani akan civilization cikin kasashen ƙasar masar da kuma yadda take a tsakanin ƙasashe a da da kuma yanzu amma yanzu ba lokacin wannan darasin bane fil madina sai suna cewa imra'atul aziz matar azizu matar azizu mun yi bayani a kanta tun baya da sunanta kamar yadda malaman tarihi suka ce to al aziz shi ne mijinta me yasa ake ce mata al'aziz ba na yake al'azizu na sunan Allah bane su haka suke kiran sunan waɗansu suka ce ana ce masa al'aziz saboda shi ne ma asalin sarki ana fahimta waɗansu suka ce ana ce masa al'aziz saboda shi ne prime minister akwai sarki amma shi ne alwazir ba ka shi ne matsayin prime minister waɗansu suka ce ana ce masa al'aziz saboda shi ne commissioner of police bima na ra'isu shurfati maka A gane ko ma wanne ne dai shugaba wanda ake girmama shi shi suke ce masa al'azi to matarka kuma ya cewa lakabi ne wanda shi ne aka san shi da shi sai sa aka sa masa al'alif wallam ana ganewa ba ka abin da ya fi kusa shi ne ka ce a lokacin shine prime minister akwai al-malik daban shine sarki shine can za mu ji labarin sa wa qala al-malik inni ara sab'a bakaratin sima wa qala al-malik utuni bihi to amma a nan da ba a faɗi al-malik ba ana ce al-aziz kaga ba asalin sarki bane to amma matsayinsa bisa ga wannan da ake ta magana a kansa in an ce imra'atul aziz har za a gane shi ba mamaki zama sa kamar na prime minister ne wanda a fadar sarki shine kaman waziri shine mutum wanda yake second in command ko kuma shine kamar deputy ko vice president za ka sai suna cewa wannan matar matar al'azizi turahudu fataha annab tana ta neman yaron gidanta ji abin kunyar shi ne shi ba maso yake yi ba sai suka ce karshen rafa hubba hakika so ya mata nisa inda har ya keta marfin zuciyarsa har ya keta kokon zuciyarsa shi wannan karshen raba ha ubba ubban inda mansubun ne ala ala tamyiz shagaba ha suka ce wato Abin nan balagar ɗubbu shigafa kalbiha soyayya har ta je a shigaf shine shine khilaful qalb wato yanar da take lullube da zuciya to wato idan zuci idan so ya yi nisan da har ya je ya keta ya yaga wannan marufin har ya shiga cikin kokowar zuciyar to a ashara ta yadda ya lullube zuciyarsa ta ko ta ina ba inda zai iya fitowa don haka zuciyarsa zuciyarsa ta zama kamar tasa ce shi ne ma'anar ƙarshe kafa ha ubba sai suka ce inna la naraha fi dalalin mubin lalle muna ganin ta fi khata'in in bayyin wannan tana cikin babban kuskure wannan ta kwafsa ta fata sunan mata tir da wannan abin da take yi shi ne abin da ake ta magana duk inda aka ganta za a yi zirɗe sai dai a yi shiru in ta tashi auren sai a faɗa ana fahimta sai Allah ya ce falan mata ne a sai ta samu labari ka san shi ma irin wannan biyan da ake yi da kai wata rana sai ka ji labari akwai murmushin da in ka zo za a yi maka daga zuci akwai kuma wanda za a yi maka na yaƙi saka in ta zo ana haka ashe yaƙi ake mata in ta tafi duk ana ta mata dariya kai wannan wannan wannan abin da ta yi kai wannan ta kwatsa wannan yar ta faɗo shi zai yi wannan abin kunya to mata suna ta faɗar wannan sai labari ya zo gare ta falan matan da asbi makarihin na Allah ya ce yayin da ta samu labarin wannan makirci wannan ya nuna cewa an kira shi makirci saboda abun ya ɓata mata rai kuma saboda abun asali suna yi ne domin a yaga mata rigar mutunci ba wai manufar su ita ce a zo a gaya mata ta gyara saboda ba wanda ta zo ta yi mata nasiha sai zai su rika faɗa ka gano na asalin makirci ne sannan kuma suna yi ne saboda idan ma tana da waɗansu mata magoya baya ka san matan manya za ka samu akwai yan kirkinta akwai yan kirkin suwance akwai yan tafiyar suwance to duk waɗanda suke magoya bayan ka za a kwace musu za a kwace maka su su kuma magoyan bayan waɗansu to wannan shi yasa aka kira shi da makirci suna yi ne domin wato su kashe mata kasuwa a cikin mata kasan kuma yadda matan manya suke wajen son cin kasuwa to shi shine ma'anan almakru an kira shi da makirci kamar yadda aka yi ta kiran alkaidu a baya falan ma sami a bi makrihinna ta lace ilai ilaihinna ai ilai ilaihinna bi da'wa sai ta aika musu da goron gayyata ku zo akwai fashi yau to ka san ko mata sun yi akwai fashi duk dai ana gulmanta fa amma kuma za a ci za mu je mu ci banza wallahi za mu je mu ci banza ba mamaki ba za ta ba mu wadar ta kashe mana baki ne mu je mu ci mu koshi kuma wallahi a wurin ma sai mun yi zancen ta ne makarfin da ke su ban ita kuma wannan matar da akan da aka ce inna kai da kunna abu wannan matar ta fi su sanin ta fi su gane gani don haka da ta aika da duk suka amsa sai aka zo aka taru arsalat ilayhinna amma sun kafin su zo a aka daslahunna muttaka bimana hayya aslahunna wa ahbarat lahunna ta gama jera musu muttaka'an aina mariku yuttakabu alaiha lil akl shimfiɗu irin na gidan mulki da gidan hutu wanda za a shimfiɗa ka san in hutu ya yi hutu to ki shimfiɗa ake ana cin daɗi amma hutu ɗan kaɗan ne sai a zauna a dalin tebur ana yi ana yawa ya a amma in hutu ya yi hutu a gidan manya na ƙarshe za a shimfiɗa shimfiɗi ne na darduma sannan a kawo matasai irin wanda za ka kishi gida kuma kana ci kana tsotsa kana kana kishi barorin ko suna yawo suna fifita ka ana zuba maka shayi da ake don haka wannan shine irin abin da ka tanadar musu ya nuna cewa tsari ne irin na al'adar rumawa wanda a da haka suka saba wanda ba kowa ke da irin wannan damar ba da duba shi ta kasanta wadda ka samu ka dora mazauninka a kai ma kawai alfarmaci to kuma sai a kawo maka wannan mutaka an kun san irin wannan abin da ake shimfiɗa wanda ke kama da matashi irin na ƙasaita a gidan mulki to sai aka ajiye wa kowa ga daddumarsa ga wannan abin wato wanda za ta kishin gida a kai ka huta kuma ga abincin ga wukar ga komai a gabanka an gama shirya yanzu in za ka auna abun za ka ga tsayin wurin da girman inda ta tsana ga wannan duk ta kashe wannan kuɗin saboda wata manufa kawai suke so ta ciki shi yasa ɗan siyasa zai iya kashe ko nawa ne duniya cin wata manufarta ba ka ita tun da tana gida na siyasa taɓa mata mutunci taɓa mutunci ta a siyasance saboda duk yadda matar ɗan siyasa ta kai duk ƙoƙarinta akan gina tata siyasa a cikin maza ita kuma tana son gina tata siyasar a cikin mata don haka duk inda kuɗi yake zai fito ko daga wurinsa ko ya fi ko ya sai kuɗi ya fito inda za ta yi ita ma ta gina nata mulkin shi yasa Allah ce a aka da ita ta tara da kofi na kunna gare su mutaka'an an gane ko sannan kuma wa aka kulla wahidatin min dunna sikina kowa aka ba ta wukarta daban bayan haki ban aure wanda ya nuna cewa mai za a kawo wanda sai an yayyanka da da wuka ka gari a takaice ne za ka ce akwai sannan akwai sannan akwai kuma a baka a hannunka ake maka kai za ka yanka ba an yayyanka in aka yayyanka za a yan maka ne amma aka baka kai za ka yanka iya bukatar ka tafiya tafiya tafi rai to wannan shine abin da ta tanadar wa kowa shine atat kullu wahidatin min dunna sikinan ay wadda'at lahunna sakakin taqta'u biha sakakin tuqta'u biha al-la'n wa ghayruhu abinda ake yanka nama ake yanka fruit ake yanka wane ne duka shi dauka ki yanka da kai ki iya bukatar Allah ya ce wa qalat sai ta koma sai ta shirye Yusuf ta da shi shirya uku rufe alayhin nan in ta kara a ta cikin su ka bi ta tsakiyar su ka wuce wucewa kawai ta kan ma ta kai magana ita kawai su ganka su kuma ba san yusuf din ba saboda siyasi yana nuna cewa ba wanda ya san shi tana kulle shi a gida amma suna ta jin labari ana cewa ka wannan tana neman bawa bawa kuma ha ba wannan wani irin abun kunya ne bawa kuma wasu muna da bayin ba a bayin na ku ba irin nata ba ne shi sa ta ce shi ya fito ya raka ta tsakiyar su an kuma ta a bayin nan shi kuma sai mata da yaya sai fito yana fitowa falon mara ainihu Allah ce da suka gan shi ana cikin yanka Allah ya ce akbar na sai suka mai Yusuf bimana azzamna sha'nahu wato da suka gani na tsananin kyau min kamali jamalihi wa baha'ihi wa shama'ilihi wannan abin da suka gani na abin da ya tattaru a tare da shi na wata irin baiwa ta Allah wadda siffantawa a yanzu ba zai taɓa wa a siffanta maka ba don ba za ka taɓa iya siffanta mutum irin annabi Yusuf ba alaihi tunda an ce maka ba ku ufiya nisbar jama'a a ce kyau gaba ɗayanta a raba kashi ɗari sai a raba mana hamsin shi kaɗai a baki hamsin ɗin kaga wannan ai ba zai yadda za a iya abin nan yadda za a iya misaltawa har ka gane to amma daga jin abin da ya faru a nan kai kanka ka gane cewa lallai kyau ɗin ya wuce waɗannan ba ana maka magana akan egyptians ne a wancan lokacin wanda kuma waɗanda suka san bambance-bambancen halittar bil adama yadda suke siffanta kyau irin na egyptian musamman kuma na wancan lokacin su kansu ya kyansu yake to amma su ga irin wannan kyan da har zai rikita su har su yi abin da aka faɗa a nan ka wannan kyan ta wani wuri ba za ka ga laifinsu ba shine Allah ya ce sun ga Yusuf amma ko rubewar su ta har suka yayyanka hannayensu bi na jarrahna aydiyahunna ba wai sun yanka har hannu ya yi fadi a kasa a'a suka rinka hannayen hannayensu har yana jini amma ba su sani ba ba su lura ba saboda kai kafar kallon Yusuf wannan ba ta tsuniya ake ba labari da na cikin alqur'ani nahnu naqussu alayka ahsan alqasas wallahi haka akai wannan dole baka mamaki wallahi a ce ganin mutum ya sa tsananin kyansa ya sa bayan ta girmama shi a wannan makawa kawai ya isa bawa ne ba a madadin su gai su inda turo shi aka yi amma a bar na suka girmama shi ana girmama bawa ne wannan bai isa ba kasba ana aidiya kunna suka rinka yanka hannun su jini yana zuba ba su gama ba ba kunna "Hashe biLlah!" ba san lokacin da dukkan su suka ce subhanallah ba su gama ba fa ma ba basharan wannan ba dan adam bane kai tantin yayi yawa suka wuce suka ce in hada illa malakun karim wannan ba kowa bane mala'ika ne a cikin mala'ikun ma irin na musamman din nan aka zabo mana yau sun manta fa gayyato su aka yi sun manta ita ta turo shi amma tsabar abin da suka gani ya sa yanzu ba ta ita ake yi ba mala'ika yau suka gani to wannan ya zama duk yadda suke da makircin nan wallahi wannan ta dama su tashen ne su sun yi tayin nan ya cika gari wa kala niswa ita su yi nata lokaci tsaya duk public yanzu wannan abun kunya da suka yi dan Allah inda za su zo gaban za ta musu gwalo shi yasa da sazo ta ce fa kunna. kun ga wannan yaron shine allazi lumtunna ni shine yaron da kuke ta magana a kaina kuke ta cewa wai na na yi ta na yi kaza na yi abun kunya yanzu ma na ku ce abun kunya ne to kaga a daidai irin wannan lokaci za su ce a'a gaskiya ya ce yi wallahi a ce an dai wannan ne a wallahi da maganar tuki ba ba zalin kunnan da ne to da ci gaba da fasila ta kanta da ta yi ibn ashir ya ce dalili ne da yake nuna cewa sun nuna mata cewa suna ta'asufi da ita sun nuna mata cewa kai dawo cikin fati wallahi ki ci gaba da kokari wallahi sai inda karfin ki ya tsare haji shi yasa ita ma sai ta dawo tare da su ai da gulmanta ake yanzu kuma ta zo har tana fallaka kanta a gaba ya nuna cewa sun zo sun dawo fati ɗaya ne wannan suka ce siyakin ma yana nuna kamar da can gaba shi da kansa annabi yusuf zai ce ya du'una ni ilayhi ya zama dukkansu don a lokacin ma daga baya sai aka fara wannan sai rafi ta bishi da Allah ko ne wannan ma da Allah rabu da wancan nina aka suka rinka na ɗaya bayan ɗaya sai zama fitinar yanzu ba ta ita kaɗai ake yi ba yanzu ya zama kuma matan gari gaba ɗaya yanzu inda ana naɗewa a yi gulma yanzu an je ba ka zai ya zama ko ina kenan gari ya ɗauka shi da take hada nabi lumtun eh, eh, na liji ga wani ayyatun na liji wannan shi ne abin da kuke ta kuke ta zagi na a kan shi wannan shi ne wala kadara wata huwa annan da gaske ne cewa yadda kuka ce din da gaske ne na gane shi fasta amma ba yaro na ya kame Allah ta ce wallahi da gaske ya kame ka to yanzu ya za a yi kenan ta ce wani illam yaf alma amuru ai na riga na yi miya ba zan koma da baya ba ba zan bari ki kunya a banza ba ko dai ya yi abin da na tashi ko kuma sai na nuna maka cewa wallahi ki sama don ba a ja da mu zauna lafiya tun da ya ce ba zai yi ba kuma ni ya kunya ta ni to wallahi sai na sa an kankanta da shi za a ja kullum shi a kurkuku kuma sai na sa an mai da shi makaskanci ولا إن لم يفعل ما أمره لن يسجنن ولا يكون الله من الصابرين يا الله قال ربي سجن أحب إلي مما يدعون madaukakin sarki ya ce kala ya ce sai annabi yusuf ya ce rabbi ya ubangiji na asjiru ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ni kam kurkuku ya fiye mun sama da abin da suke kira na zuwa gare shi gara mun gaban kurkuku akan wannan abin kunya wa illa kai da kaidahunna ya ubangiji idan ba baka kawar mun da kaidin waɗannan mata ba sun yi taro daji a kai asu ilayhinna zan iya karkata zuwa gare su wa akun min al-jahilin da haka kuma zan zama cikin masu aikin jahilci fasta jaba lahu rabbu sai ubangijinsa ya amsa masa addu'arsa fa sarafa anhu hunu sai Allah ya kawar masa da kaidin waɗannan mata innahu huwa samiul alim saboda shi Allah shi ne mai ji ga roƙon bawansa kuma shi ne masani ga iya bukatunsu kuma yake ba su daidai gwargwadon abin da suka cancanta Allah maɗaukacin sarki ya ce annabi Yusuf alaihi salam da wannan abin ya yi masa yawa malamai suka ce siyakin yana nuna cewa abin ya tashi daga kai ita ba ya zama Yusuf bai ita ita ba duk inda ya kasance mata su rinka lekowa a wajen suna wane zo ta nan ko an gan shi a hanya a tare shi in yana cikin gida bai tsira ba in ya fita bai tsira ba shi yasa na ni ilayhi suna ta kira ni duk duk inda ya shiga haka ne kuma kowa sai ta rinka ce ai na ina wance ko ni na kuma ka wance ko shi nan an mai da shi mutumin banza kowa tana wasa da hankalinsa ba wanda take neman sa sai da shari'a shi yasa abin ya dame shi sai ce ya ubangiji wannan kurkukun da ake min barazana a kai bimana asijinul ladhi au'adat li bihi wannan kurkukun da take min barazana da shi ni ahabbu ilayya shi yafi mun ba sarki min ma yad'una li ilayhi min al-fahish wannan abin da suke nema na alfasha ganin da zaman kurkuku akan ka ya Allah wa illa tasrifu anni kai da bunna idan ba kai ne ka raba ni da kai din su ba ka shiga tsakanina da su asbu ilayhinna bi na arkan ilayhinna wa amil wannan ya zama majzum ne saboda jawabu sharti idan fa ka raba ni da su ba zan iya fadawa cikin tarkon su wa min al-jahilin kuma zan zama cikin jahilai saboda duk wanda jahilci ba wai shine kai aiki ba ka sani ba duk wanda ya saba ma Allah an gane da gangan to za a ce wannan ya yi aikin jahilci ko da shi ba jahilin ba ne saboda kana iya kaskantar da kanka duk sani ka in kai aikin jahilci sai a ce maka jahili ana fahimta shi ta Allah ya ce wa annabi Nuhu alaihi salam lokacin da yake إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم وأنت أرحم الراحمين sai shi kuma sai yake cewa innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih ko innahu amila ghayra salih sai yake mata inni a'uduka an min lokacin da annabi Musa mutanen sa suke ce mata yanzu istihza'i kake mana sai ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin shi yasa Allah ya ce inna matawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala to al shi ne ka san abu amma ka zo ka aikata wannan kai aikin zalunci shi yasa yace in ne haka na aikin zalunci asbu ilayhi wa akum min al jahilin fastajaba lahu rabbuhu sai ubangiji sai ya karba masa wannan addu'a fasarafa anhu kaidahunna sai Allah ya raba shi ya shiga tsakaninsa da kai inda huwa samiul alim wani ubangiji shine mai ji kuma shine masani asibin nan wato asalinsa shine abin nan almayi ila shai ana cewa asbu ko kuma saba ya yasbu sabwan wa sabwatan wa subuwan wa sababatan bimana ila idza mala ila shay'i wa rakana ilayhi an gane ko kama yuqalu in sabbal ma kamar da ruwa an zuba yake gangara to haka shi ma gangaran mutum da karkatar su zuwa wani abu sai a ce in sabba shi yasa yake asbu ilayhin nan akan wannan wani da bege ya ratsa zuciyarsa yake cewa ila hindin saba kalbi wa hindun ubbuha yusbi yace ai ni zuwa ga hindu ne zuciya ta karkata yace kuna zargi na ne akan karkatar zuciyata yace ai kauna in dai irin ta ke dole sai zuciya ta karkata to dai wannan shine ma'ana asu ilaihin na wa akum minan jahilin ubangiji ya ce ya karbi addu'ar annabi yusuf alaihi salam kuma ya raba shi da din waɗannan mata a cikin waɗannan ayoyi akwai kusa masu yawa ba abin da lokaci zai iya ba mu ko za mu iya kirgo su nan da ina da guda ashirin da bakwai fa'ida ta farko har zuwa ta goma dukansu ibn qayyim Allah ya maka rahama shi ya jero su a wajen tafsirin ga wannan aya akwai littafin tafsirin a tafsirul qayyim ibn qayyim shi wannan na fa'id ne na waɗansu ayoyi ya zaba a cikin alqur'ani ya fassara to ya ɗauki wannan aya ita ce ma farkon tafsirin ta a cikin suratul yusuf yace a cikin wannan aya ta واتو وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه كيف شغفها قبا إنا لنراها في ضلال مبين نسي أقول فائدو جيبو لهم يا مجرد سكائي نسي زيبونا مكيان لا كيجب ما تاينيسا ذاك غاني ما كيبش المات حرب دا غوما a cikin iya daga inda suka fara ce imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi kan shiga gaba Inda inna la naraha fi baladin mubin yace akwai kaidi guda goma kaidi na farko shi ne ba su kira sunanta ba sai suka ce matar wani don a nuna cewa yau matar aure ce suke wannan abin kunyan an fahimta ko shi ba a ce suna ya kace ce imra'atul aziz fa'ida ta biyu ta ce sharrinsu da suka zai sai ba su ce matar wani ba su suka ce imra'atul azizi matar prime minister saboda haka matsayin mijinta kadai ya kai ya ya kamata a ce ta a kan wani abu fa'ida ta uku ita ce da suka ce wato turawidu fata tana neman wato bawa suka ce wannan wani irin abu kunya ne matar manya in za ta nema ma ta nemi manyan mutane ne sai ta nemi bawa fa'ina ta hudu ita ce ha bawan ma na ta ne in ma za ta nemi bawan ai sai ta nemi na wani a koye amma bawan gidanta sannan fa'ida ta biyar a hannun nafsihi shi ba ya so ita ce take ta wahalar banza ya ina ma yana so ne sai a ce akwai riba fa'ida ta shida shine turawidu tana ta nema har yanzu ba ta samu ba to da inda an ce rawa ta nema da magana ta kare turawidu ashe har yanzu ba ta kura ba suka ce karshe gafa ha hubba ka son naka ma ya riga ya wuce iyaka wanda inda a ce nema iya bukatar ka ta awa ce da shi ke amma ita son ma har ya je rufe mata zuciya a kan me za ta yi wannan wahala sannan kuma fa'ida ta rauke na yanzu ta bakwai ta takwas ita ce da suka ce wato abin nan da suka ce ita ce take nema turawidi ita ce take nema ba shi ne yake so ba domin turawidu an nafsihi inda a ce shi ma ya yarda da abin da sauki amma shi ne nema ba ita ce take nema sannan na gaba kuma shi shine istimrariya ta ci gaba ba ta daina ba da ta nema ta yi na daya ta faɗi aida ta takura amma ta ci gaba fa'ida ta gaba ta tara ita ce inda suka ce wannan tabat inna la naraha fi dalalin mubin na fa'ida ta goma ita ce da suka ce wato abin nan son nata da kuma da ta haɗa so tare da neman murawada suka ce aida ɗaya za ta ɗauka amma turawidu sannan kuma ke gafa na ba kuna fahimta wata in za ta nemi lalata zan lalata za ta nema amma akwai wanda take so kuma daban wata kuma in za ta yi soyayya to ba magana lalata amma ita ta haka ga lalata kuma ga soyayya kuna fahimta shi yasa suka ce mata fi balali mubin wannan fatan a fiye yake ai za a haɗa biyu ana fahimta yanzu bayan waɗannan fa'idoji na su guda goma da kuma bari mu karo da waɗanda Allah ya sa muka samu fito da su na goma sha ɗaya shi ne yadda labarin nuna yake saurin yaduwa a cikin gari an ce yusufu a abin alhaza amma sai gashi wa kana mitwatu fil madina labari ya shiga cikin gari ke sabiya da kake tsammanin sirri zai iya tuya to ga kuma fata wato option b cewa in fara labarin ya fito ya zaka yi saboda duk yadda kake da shi in dai labari ya fita daga bakin ka kai ya je ya haɗu tare da wani to kawai sai dai addu'a wajen fitarsa saboda galibin mutane ba sa da amanar iya rike labari duk duk yadda sirri yake da kuma duk yadda amana take wannan ya nuna cewa sai ka san da waye za ka yi magana fa'ida ta goma sha biyu ita ce labari idan ya zama yana da alaƙa da alfasha kuma ya shafi manyan mutane to ya fi haɗarin wasuwa manyan mutane ko a addinance ko manyan mutane a siyasance yanzu kaga ya shafi annabi yusuf babba a addini ya shafi imratul aziz babba a ɓangaren siyasa da mulki to nan an haɗu duka biyu to kuma galibi duk wani abu yadda fifi yake idan dai ya yi alaƙa da waɗannan to gaskiya haɗuwar labarin da kuma ƙara gishiri a kai tendensinsa ya fi yawa sama da yin sauran gaba garin mutane kowa zai iya yin tsiyarta ya sha amma in ɗaya daga cikin waɗannan ya yi wata tsiya ko ya yi niyyar zai yi ko bai yin ba ma to labarin sai ya ƙaru shi yasa duk wanda yake da irin wannan ya yi taka tsantsan wajen rayuwarsa ya zama wani abu ko ya halatta ma zai riƙa haƙuri a kai ballantana abin da yake haram saboda rike mutuncinsa domin mutuncin waɗannan ya fi saurin ya watsuwa kamar yadda a nan wa ƙala nisbatun fil madina Allah ba ya shiga gari fa'ida ta goma sha uku ita ce kowace irin soyayya ce mai tsanani da har ta zama ƙarshe gama ba. wannan wani irin wato wata irin soyayya ce wannan ya nuna maka cewa soyayya ba idan ta yi nisa ba ta da control idan ka ga mutum yana yin mamaki a kan so da wani yake yi ko wata take yi to bayan ka yi mamaki kai addu'a kar Allah ya jarrabe ka da irin so irin wannan to da in mutum ya fada a cikin irin wannan so din shi ma bai san ya tafi ba alhali ya yi nisa ko an kira shi ba zai ji ba malaman musulunci da yawa sun bayar da muhimmanci wa al'amarin soyayya saboda al'amari ne da yake da alaka da zuciya zuciya kuma ita ce bin adama idan ta yi kyau gangan jiki ya yi kyau idan ta lalace gangan jiki ya lalace saboda ka soyayya tana iya sa zuciya ta yi kyau tana iya kuma lalace zuciya shi yasa suka bayar da soyayya suka ba wa soyayya muhimmanci kwarai da gaske akwai malaman da suka yi rubuce-rubuce na littattafai kawai akan soyayya Muhammad ibn Dawud الاصبهاني الظاهري يا رب تلتاتي واتو الزهرة وانا أكلمت أكل أنسان سويان ابن القيم ابن القيم الجوزية يا رب تلتاتي روضة المحبين ونزحة المشتاقين سنة لتاتي الدوتة المصورة أكل سويان زلا يكون لتاتي an gane ko waɗansu cikin عبد الرحمن ibn dabbar al'amfani shi ma ya yi rubutu irin wannan akwai malamai da yawa waɗanda suka rubuta littafi kawai na musamman akan analysis ɗin soyayya da kuma ɗabi'ar ɗan adam akan abin da yake kauna malaman musulunci sai su karkatar da soyayya irin yadda ta dace a musulunci malaman falsafa da malaman yanayin ɗabi'ar ɗan adam su kuma sai su yi magana akan wato yadda yanayin ɗan adam yake kawai akan soyayya ba tare da la'akari da wato regulation ɗin addini akan soyayya ba to amma galibin su sun haɗu akan cewa so idan ka take zuciyarka tun daga marhala ta ɗaya zai riƙa hawa-hawa marhala ta biyu so yana da hawa-hawa-hawa har matakai guda goma galibin wanda za ka gaina soyayya yana aibata wani yana gani wani mai yi kaza ba to me yana martaba ta farko farko ne amma wanda ya yi nisa a can shi baya cin kira kuna son jin hakko kuna son jin matakan soyayya guda goma a cikin madarisin saniki ibn al-qayyim ya lissafo su kuma ya sake daidaita su a cikin rawdatul muhibbin مرحلة تترك إتتي العلاقة مرتبة تبيو <coughs> إتتي الإرادة تقوم إتتي الصبابة تقوم إتتي الغرام تبيع إتتي الوداد تشدد إتتي الشغف تبطل إتكي العيش تتقل إتكي التكيم تتع إتكي التعبد تبوما إتكي الخلة وأن نسمي المرتبة سوية بوما مرتبة تفرق العلاقة سميت علاقة لتعلق صاحبها بحب محبوبه ko kuma li anna qalbahu mu'allaqun bi hubbi sahibihi saboda zuciyarsa ta rataya shine ma'anar al'alaka shine ratayuwar zuciya wanda yake marhala ta farko zuciyarsa tana rataye da zuciyar wancan amma ba ta riga ta kama ba tana da dai alaka shine ma'anar al'alaka martaba ta ce al'irada wa hiya mailul qalbi ila hubbi sahibihi ko kuma ila hubbi mahbubihi wato zuciya ta karkata shine al-irada ka je wancan abin da yake so kai ma kana so abin da baya so kai ma baka so ai an fara zuciya ke haka wani ɗabi'ar ka baya son abu kaza amma saboda wacce tana so shi ma sai ga abin yana burge shi sai asbaba shine asbu ilayhinna an gane ko shine kwarara shine sai yadda kai ka ce zuciyarka ta yi melting ne sai aka ɗauki ruwan likitin zuciyar sai aka kwarara a cikin nata ko aka ɗauki nata aka kwarara a cikin nata shi ne ma'anar asbaba martaba ta biyar ita ce algaram algaram shi ne baki an gane ko لأن قلبا لأن قلبه صار مغرما لمحبوبه wato kai ka ce yanda wanda ake bin baki in ya haɗu da mai bin ka baki. ai ka galibi in ana bin ka baki kuma kana damuwa in ka haɗu da mai kuɗin sai ka rika jin wani iri ko to duk wanda soyayyar ka ta kai irin wannan kai ka ce baki ake bin ka yana ganin da sai ya rikice sai ka ta mutuwa shi ne alkara kai Allah ya ba mu da irin wannan sai alwida Allah ne ko shi wannan daga almud kenan shi ne son da ya kai na bege wanda ko yaushe in yi tunani tare da shi yake yi in zai daina tare da shi yake daina daga alwujad sai ashaba ne ƙarshe gaba a kurba yanzu wannan ko tana wajen martaba ta shida A shagab shine ya zama kamar zuciyarka ce aka sanya so ɗin a cikin zuciyar zuciyarka sai aka ɗauka aka sa a cikin zuciyarka sai aka rufe aka ɗinke tare shi ne ashana sai zama wannan marfin da yake rufe zuciyar ya haɗa naka da nasa duka a ciki za ka baka ta taraba akwai son da mutum yake kawa wanda shi ma yana so ya daina so din fa kamar na addu'a ga Allah in daina a rage amma ya kasa ragewa ka zo ya zama shaga saboda an hada su an daure tare wata saboda damuwarta akan son wani sai ga tana fatan Allah ya sa ta daina ya za ki ta daina ba ta sani ba wannan shine ashaga daga shi ne sai al'ish al'ish in ka ji ake al'ish ai daga jin wannan ka san abin yayi nisa ai al'ish shine bege shine wanda yake zama har kamar ya zama ciwo da gyambo a zuciyar wanda yake da shi akwai son da in yayi yawa wa mutum wallahi in ya tashi shiga cikinsa sai zama kamar bawa ne sai ya rinka ji a cikin ransa kamar yana da wata cuta ce da bai san lokacin da zai iya samun maganin ta ba shine al'ish shi ne yake iya sa mutum ya rinka tasarrufi kamar bai da hankali inda zai je na daga baya a ce masa kai ka rika kaza zai ce kai haka shi ma bai san yayi abu kaza ba ko ba ta san ta yi haka ba shine al'ish sannan marhala ta gaba ita ce a tatayyu wa huwa tadallu shine wanda mutum zai zama kamar bawan wanda yake so shi ne wanda duk abin da ya sa shi komin laifinsa zai yi ko duk abin da kake so zai yi ko da abin zai sa ya shiga wuta shi ne al daga wannan ba wani abu sai ne a taabbud sai dai mutum ya zama bawan ka gaba daya ya zama zai iya bauta maka wannan shi ne irin wanda muke yi wa ubangiji ana fahimta to akwai wanda ya ɗauki wani yana son ka irin yadda muke son ubangiji shi ne yadda Allah zai sa ka kayi abu kaza dole ka kayi haka wata take son wani yadda Allah zai iya sa ka dole kayi haka ta ɗauki wani take son ka wannan ai shine taabbud to sai na karshe wanda babu shi shine al-kulla shine irin son da wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da ibrahimu alaihi salam suke da shi tsakanin su da ubangiji wannan shi ta wanda magarin mutane ba sa samun wannan shi ta shi ba ma za ka iya fallasa ba za ka iya fassara shi ba kawai kace irin kaunar da Allah yake yi wa manzan wa manzansa irin kaunar da manzan Allah yake wa ubangiji wattakaza Allah Ibrahim khalila sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah attakada bi khalilan kama attakada Ibrahim khalila ba wanda Allah ya taba mata irin wannan sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kuma annabi Ibrahim alaihi salam ne kada wanda Allah yake musu irin wannan so to waɗannan su ne maratu na soyayya guda na guda goma fa'ida ta goma sha biyar ko ta sha hudu ko ita ce wato asalin ita soyayya duk da kaji waɗannan matakan nata ba abin zargi ba ne ba laifi ba ne yin soyayya sai dai in kayi irin wadda aka hana ne. Shi ka ba wanda ya hana shi kuma ki soyayyar ba wanda ya hana shi saboda asalin zuciya ba ka iya raba ta da soyayya shi yasa kai al-qayyim yake cewa duk wanda ba cikin zuciyarsa babu soyayya to bai da imani ke to da ai tsananin soyayya ya sa muke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsananin soyayya ya sa har muke iya sujada wa ubangiji inda ba don kaunarsa da muke yi ba ba za mu maka sujada ba shi yasa waɗanda ba sa kaunarsa ba za su maka sujada ba inda suna kaunarsa irin yadda muke kaunarsa da za su maka sujada ana fahimta ai ko kai kanka yanzu ka tuna ba tsananin tsoro ne yasa ka kake wa Allah sujada in kai da dadin da kake ji a ranka wannan shine tsananin kauna da kake wa Allah wannan dadin kake ji ko tsananin tsoro da firgici kawai kake ji ana fahimta to ke yasa Allah muka hada tsakanin tsoro da kuma kauna a gare shi to wannan kaunar ita ta sa har muke bauta mata to kaga in babu ita ai babu ma imani ko to sai kuma kauna a tsakanin mutane wannan ƙauna a tsakanin mutane ta halatta matukar ba a ƙetare haddi ba ana ƙetare haddinta ne idan ka yi ɗaya daga cikin soyayya guda uku na ɗaya ko dai ka so irin wanda aka hana son ta akwai irin wanda bai halatta ka so ba ai an gane ko ya yi wanda dina amanu la ta tafi kafiri na auliya a min dunin mu'mini ƙaunar kafirai sama da mu'minai ana fahimta ko la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir kaga irin wannan kaunar haramun ce to duk wanda Allah baya so a so shi to kar ka so shi kauna ta da ta haramta ita ce wato ka kaunaci mutumin da ya halatta a kaunace shi amma kuma sai ka kaunace shi ta irin wato manufa wadda shari'a ba ta da shi ba yanzu annabi yusuf ai ya ta a kaunace shi annabin allah ne amma irin kaunar da waɗannan matan suke masa irin kaunar da ta dace ce to duk kaunar da ta da manufar ta haramun ne to ita ma kaunar haramun ce an fahimci wannan sannan kauna ta uku da ta haramta ita ce kaunar da aka wuce gona da iri wadda za ta iya sa a saba wa Allah sakamakonta ko kuma ta shagaltar da kai ga bautar Allah ko ta shagaltar da kai ga abin da zai maka amfani duk wannan kaunar ta wuce yanzu misali abin da zai maka amfani ko da ba akan addini ba ne sai zama kana son wata ta yadda son ta ya sa ba za ka iya yin abun amfanin ba to wannan sun ya wuce yadda shari'a ta yadda da shi yanzu ku misali kuna matsayin yan makaranta sai da kana son wata ta yadda a sanadiyar ta ba za ka iya barin makaranta ko a sanadiyar ta za ka iya faduwa jarabawa ko a sanadiyar ta za ka iya rasa aikinka ko a sanadiyar ta a irin wannan so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris alama kaje ka duka ne abin da zai maka amfani to ba in ka damu abin da zai maka amfani shi ne soyayyar ba za ta yi amfani ba to amma in ka yarda da soyayyar za ta iya sa ka rabu da abin da zai maka amfani kamar soyayyar da zai sa mace ka rabu da iyayenta saboda wani namiji ana fahimta ko kai ka rabu da yardar mahaifiyarka ko mahaifinka saboda wata wannan duk yana daga cikin soyayya da ta wuce gona da ilimi na ba wanda zai rabu da addini ko ya bar musulunci saboda wata Allah ya tsare mu da irin wannan fa'ida ta goma sha biyar ita ce mun fahimci yadda mata ake saurin shigan musu idan ana harkar biki da kuma harkar kolewa da liyafa da gayyata in dai aka ce maka ana gayyatar mace unguwa kuma za a ji biki ne kamar yadda wa arsalat ilayhin arsalat ilayhin sun ta sun halatta ko ba su halatta ba sun halatta to nan da yawan mata suke halatta gayyata ai akwai biki a wurin kaza ai akwai abu kaza a wurin kaza da yawa daga cikin mata irin wannan tafiye-tafiye da suke yi a nan suke halaka ko a can za su je ta haku da wata mummunar kawa ta bata ta ko a can za su je ta haku da wani ya lalata ta ko a can za ta je ta makara har mijinta ya fushi wata a sanadiyar zuwa unguwa za ta rabu da aurenta wata a sanadiyar gidan biki za ta yi asara aurenta ana fahimta ko shi yasa mata su mai da hankali wannan makasa da ita imratul azizi ta gane shi yasa ta yi amfani da shi akan mata ta gayyato shi saboda ta gayyato su don ta san lalle za su ku ne maza yawancin an gayyace ku abu za ka ka duba ka ga me za a dafa a can me za a yi waye irin waɗannan sai ga za ka je ko ba za ka je ba amma mace ita in dai za a je kawai ita ba za ta akwai ko babu cikin kuma mata ba su damu da misali yanzu ga yadda suna za ka ga yadda suna a cikin azumi ne ba an zama za a ci komi ba amma sai ta ji Me za ta ji yi oho ba za ta ci ba ba za ta sha ba ba za a ma ita ne ta ji a ga ɗaurin ɗan saboda haka mata gaskiya ku da hankali akan wannan da imratul aziz ta gano cewa wannan yana ɗaya daga cikin inda kuke da rauni fa'ida ta goma sha na sha shida a musulunci bai halatta baka ce a kishin gide duk da cewa su a ta daɗa hunna mutaka'an an su waɗannan ba musulmi ba ne ba ka kai a matsayinka na musulmi in za ka ci abinci to za ka ci a zaune ne za ka zauna dai wato upright za ka zauna sai ka ci abinci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la akul muttaqa'an ni ba na ci ina shi ne. zai iya ci shi don ya huta amma an kawo abinci sai tashi ya zauna saboda ladabi ne da cin abinci a musulunci kar kai wannan don ka ji a cikin wannan aya ana fahimta ko kuma galibi akan yi haka ne wato gidaje na yan tara waɗanda yin akwai mata manufa da zai sa iya mantawa da harkar duniya a shiga harkar lahira a shiga harkar duniya shi yasa ita ma ta sa musu suka yi irin wannan zaman saboda zai sa a yi sharholiya sosai to kaga musulunci kuma ba a sharholiyar da za ta sa har a manta Allah a manta addini fa'ida ta nawa yanzu ta sha bakwai ita ce annabi yusuf alaihi salam har yanzu yana daraja wannan matan har yanzu yana mata biyayya da take alaihi na har karaja na na'am tare da na da take fita ya fita har yanzu yana mata biyayya wancan abin da ta yi bai sa shi ya daina mata biyayya wannan ya nuna zurfin mutunci irin na annabi Yusuf shi ya ajiye wancan abun a gefe amma har yanzu ita wato matar ubangidanta ce kuma yana ci gaba da girmama ta wannan abun ne ba zai yarda ba to haka ne ya kamata ka zama dan kirki don wani ya maka laifi ko wata ta maka laifi ka ajiye laifin daban in dai yana da wata falala a kanka ka cika masa naka falala ka cika masa wannan falala wancan laifin kuma ka ajiye shi a jeji ana fahimta laifi ɗaya kar ya rusa alherin mutum gaba ɗaya da ya ce da ta ce masa yayi sai yayi abin tun tunda nan ba sakon bane wajen sakon ne sai ce ba zai yi ba ana fahimta sai fa'ida ta sha takwas ita ce wannan ya nuna mana tsananin kyau irin na annabi yusuf kyan da har ya kai a yanka hannaye kuma mata ne suka yanka hannu ba maza ne suka yanka a kan wata mace ba fa'ida ta ashirin ita ce wato da aka ce wa qatta'na aydiyahunna har sun yayyanka hannayen wannan ya nuna maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi daraja kuma ya fi kyau sama da annabi Yusuf alaihi shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa Allah ya ba wa annabi Yusuf alaihi salam kyau to annabi mu ma sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi cikan kyau sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallama kyansa ba wanda yake ita ya rena shi ballantana har mata su bar shi suna yanka hannu saboda annabi annabi Yusuf an bashi kyau amma ba a bashi haiba ba sai aka bashi kyau amma aka bar kyan haka shi yasa mata suka rena shi suka rika wasa da sa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kyau kyan da zai iya rikita mai gani amma sai Allah ya baki haiba har sahabbai suke cewa ba ma iya cika idon mu da manzon Allah ko kai namiji fa ka ga manzon Allah ka ci gaba da kallon ta wallahi kana kallon sai ka kunkura Allah ya sa masa wata haiba ta respect wanda in birki a cikin zuciyarka ko ka so shi ko ka ki shi in ka gan shi sai ka ga darajar ta wuce gare na shi sai ta baraka taba jin wata mata ta masa magana da sa ba sallallahu alaihi wa sallam fa'idoji a cikin ina aka za mu tsaya gobe Allah sai mu kafin mu amsa tambayoyi sai mu kada da sauran abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh